gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku sa kwasha labari bismillahir rahmanir rahim haƙabiya kashi na hudu ciwon kan ne sai kin biyo ni har nan ina magungunan ɗakin ki babu fa ni da ma faɗa miki zan yi gobe kar a turo min direba zan dawo da kaina kakar sa Hanifa ce ta faɗo daga kan kujerarta ta gurɗe a ƙafa, to za mu je dubo ta. Ta ƙara kallonta tana nazarinta kamar mai son ganin wani abu. To ba za ki je ba. Mami, dan Allah mana, wash, kaina. Ya ki autata, ƙyale ta, zo ki zauna anan, ina da maganin ciwon kai a durowa. Tsoho bawa ya furta yana ya fito ta. Da sauri ta tafi gunsa ta zauna tana lankwashe ƙafa. Zawa ta bi su da ido sai kuma ta taɓe baki ta fice daga ɗakin. A ina ne gidan kakar tasu yake? Nasarawa GRA. To shi kenan, Allah ya kai mu sai ku je, amma karki magarba. Yes! Ta furta a ranta tana jin daɗi gobe burinta zai yi da cika. A can cikin wani bakin ɗaki da aka gina a ƙarƙashin ƙasa a tsakiyar wani bakin daji da ke yamma da wata kushewa. Wata ƙwarya ce da ke cike da wani bakin jini ta fara girgiza tana darewa. Jinin cikin ta ya fara turoko yana zabalbala kamar yana kan garwashi. Kafin kuma ta tarwatse, gaba ɗaya jinin ya fallatsa ilahirin farin mayafin da ke kewaye da ɗakin. a sannan ne ragon na ya bayyana yana kuka sai kuma ya tsit yana tsira mutumin da ke zaune a can kusurwar ɗakin kan wata bakar kujera ido a hankali kuma ya durƙushe a gurin yana kafa ƙawansa a ƙasa kamar wanda ya tozali da manyan dawa mutumin da yake dattija baki mummuna na haƙiƙa ya miƙe tsaye hannunsa dafa da wata bakar sanda da aka sassaƙa mariƙinta da siffar kan mujiya ya taka a hankali zuwa gaban ragon ya ja ya tsaya idanuwansa a rufe ya buɗe baki ya fara furta wasu irin kalmomi yana kiran wani suna ba daɗewa wanda yake kira ya bayyana a gabansa ta cikin wani duhu a sannan ne ya shiru ya buɗe idanuwansa yana kallon shi abin da muke aikinsa sama da shekaru shine ka turo mana rago a madadinsa a yi haƙuri kuskure ne ba ma aiki da kuskure ya furta da tsawa har sai da mutumin ya ja baya da wannan kuskuren naka zaka rasa abin da ka fi so a duka rayuwarka kar ka manta numfashinta kamar kwanjimina yake a hannuna a kowane lokacin da na tunzura zan iya sakinsa ya tarwatse a gaban idanunka. na baka mako guda daga ka mini wannan yarinyar tunda har ta riga da ta taɓa wannan kyallan idan ka kuskure hakan ka fi kowa sanin irin jinyar da zan saukar mata da sunanka zan kawo ta ko gobe ka ce amma a ɗan daɗa bani lokaci na ƙarshe a kuma duba wannan alfarmar da na nema a duba darajar addini na tunda an umarce ni na nemi wani yancin zan kawo ta cikin biyayya da dukkanin abin da kake so dattijan ya juya ba tare da ya ce masa ufan ba ya koma kan kujerarsa ya zauna ya rufe idanunsa sai can ya ɗaga masa hannu alamin ya tafi ya gama magana da shi tun sa'ad da ragon na ya ci laya hankalin tsirarin mutanen unguwa ya ƙi kwanciya har sai da aka tattaro malaman unguwan suka dinga karatun ƙur'ani kusurwa kusurwa sai dai fara ƙarfe bakwai na dare hamdiya bata da hayyacinta ba sai dai hadiya da ta fara nutsuwa tana ba su labarin abin da ya faru da dadewar da hamdiya ta da huzaif ba tare da ta san wane ne shi ba sai wuraren ƙarfe tara na dare ta buɗe idanunta suka sauka akan matar kawo da ke gyangyaɗi ai sai ta miƙe firgigi ta rungume ta tana kuka. Yanzu da ni ce ne amfani da yankin da shikenan ni ce zan bace ko? wayo Huzaif, na tabbatar yaudararsa suka kika ƙara ambata mu wannan sunan sai na tattaka ki a gurin nan. Wahuyar yarinya kawai. Kawu da ke gefe a tsaye faɗa a fusace, yana zare takalminsa ya gunta. Da sauri matarsa ta sha gabansa tana girgiza mai kai. Ba wani yarinta, sai wannan shegen bokon da na batta ta yi. Ai du Haruna ne ya jawo na sata. Sai yanzu nake nadama. Dama tun tana shekara sha biyu na kulle ta a ɗakin mijinta. Za ki bar kallo na ko sai na fyaɗe ki. Shashasha wacce aka rabon kunya da mutunci babu ita. Da sauri ta sauke idanunta ƙasa tana ɓoyewa a bayan haule. Shiru suka yi gaba ɗaya har ya gama bambaminsa ya fice. Sai dai fa da sassafe ce ta haɗa kayanta su tafi. Haka ta haɗa tana kuka. Ita babu abin da ya faɗa ga mata hankali irin ta samu damar ganin Huzaifa tun kafin su tafi. ta sani har kasan zuciyarta da a ce zai biya san manaja wadarar saye da ba zai karɓi kyallen nan ba. Ita tsoronta ɗaya ma kar su je su zuƙe masa jini ba tare da ya sani ba tana hakan ya sa ta ƙara rushewa da kuka tana ɗora hannunta a ka kawo ya ja tsaki mai ƙarfi yana sa hannu ya zuba mata wani rankwashi a tsakiyar kai da sauri ta haɗiye kukan nata sai ajiya zuciya har suka isa kaduna ko da ya danƙa ta a hannun iyan da ita kaɗai ta rage musu babba a a su ƙanwar uba take a gare shi ya daɗe yana rukonta akan ko da shago kar ta sake ta tura ta ta a nan gida ta sakar mata dukkanin aikace-aikacenta A nan suka yi sallama ya juya ba tare da ya ƙara duban shi da hamdiya take ba. Ganin haka ya sa jikinta ya sanyi, ta miƙe da gudu ta sha gabansa tana sa gwiwoyinta a ƙasa. Cikin hawayen da ta kasa zubarwa take faɗin kawu don Allah kar ka tafi. Allah ji nake kana tafiya zan mutu. Kawu ka yafe min don Allah. Ka ji ƙaina ka raba ni da nan. Zuciyarsa ta tsinke, jikinsa ya sanyi gaba ɗaya. Sai ya tsai yana duban kyakkyawar fuskarta a kaikaice. Hamdiya, me kika nema kika rasa a gurina da ba za ki iya min abin da nake so ba babu kawo ka yi haƙuri na daina zan yi duk abin da kake so amma ka maida ni gunka ba na son hutun nan dainawa ɗaya ce ki haƙura da wannan yaron ki bar tana shi wallahi kin ga da girma na na rantse miki ba alheri bane shi a gare ki yanzu idan kika ce min kin haƙura da shi sai mu koma tare ba zan bar ki a nan ba za ki iya haƙura sai ta yi shiru wasu zafafan hawa yana sintiri a fuskata magana nake miki za ki iya haƙura da shi? Kawo na tabbata shi ma yaudararsa yi, bai sa. Ganin fuskarsa ta canza ya saka ta haɗiye kalamanta, da miƙe ta juya kawai ta koma cikin gidan. Ya daɗe tsaye yana kisa ma yanayin yarinyar, yana ji kamar zai wani kuskure ne, kamar ya bata dama ya magana da yaron ko zai gane wani abin. Sai dai kuma da ya tuna wasiyar mahaifinta, sai kawai ya sa kai ya fice daga zauren. Yana mamakin abin da ya sa jikinsa rawa ko ta ina. Ya daɗe zaune daga can nesa yana hango gidan, kafin ya tashi ya tafi a hankali kamar mai jiran tsammanin wani zai iya kiransa sai dai har ya sha kunan layin hakan bata faru ba a hankali ya sauke ajiyar zuciya yana jin wani irin yanayi mara daɗi na ratsa shi kafin kuma ya ɗaga kafa zuwa tashar da za ta sada shi da garinsu wani abu da bai sani ba shine ya kawo ta inda ba zai ƙara tozali da ita ba har abada da yuda ya yi haƙuri ya bar ta a gabansa da ƙaddara ta ba ta musu yankan ƙauna ba a cikin wata biyun da ta kwashe a gaban iya ba ƙaramar gwagwarmaya aka sha ba sai dai a hankali ta fara manta wasu abubuwan da yawa yayin da ta wani bangaren take gasgata zancen da iya kullun take jaddada mata Uzaif yaudarar ta yi zai mai da kanta kuɗi shi ɗin ɗan mafiya ne matsafi da a ce ba shi ba ne da ko ya neme ta ko da a birnin sin aka ɓoye ta har alkawari iya ta mata a kan idan har Huzaib ya bayyana kansa a gidanta kafin cikar mako hudu ita da kanta za ta sa a ɗaura masa aure sai dai har watan ya ƙare babu shi babu alamarsa wannan abu ya ɗaga mata hankali ta yadda ba ta iya kwanciya akan filo ba tare da ta jiƙe shi da ruwan hawaye ba. tana tuna kalamansa, tana tuna sassanyen muryarsa a yayin da yake jaddada mata irin soyayya da yake mata. Tana tuna komai na halittarsa. Kai ta sha ta zo cin abinci ta ganshi tsaye a gabanta, sai ta mika hannu za ta taɓa shi ta ji ta cafki iska. Ita fa babban burinta shine ta tozali da shi, ta tambaye shi dalilinsa na zaɓarta a matsayin abar wasarsa, ta kuma tabbatar mishi har ya mutu ba zai taɓa samun wacce za ta ƙaunace shi don Allah irinta ba. Wani irin zafinsa ta fara ji da jin haushinsa. A karo na farko tun haɗuwarsu sama da shekara guda, ta ji haushinsa a cikin ranta. A hankali take taka zuwa 'yar kasuwa da iya ta aike ta siyo busasshen kifi. Ranta a cinkushe yake, sai harare-harare take ita kaɗai tana zo baro baki sama. Cike take da jin haushin yadda har wata biyu, kawo bai zo ya ganta ba. Ji take ita ma idan za ta shekara a nan ɗin ba za ta taɓa neman su ba, su je can su ƙarata. Can kuma wata zuciya ta zungure ta da dama iyayenta suna nan. Tana hakan ya sa ta ja ta tsaya a gefen hanya. A cikin idanuwanta take hasko da suke ƙaunata. Tana jin da a ce suna nan, ba za su iya manta da ita har tsawon wata biyu ba. Hawaye suka fara daga a gaban hijabinta, Ta ya sauri ta sa gefen hijabin tana sharewa. A sannan ne ta ji an bincike ta ta baya an ja ta da ƙarfi zuwa wani lungu da baya bullewa. Ta buɗe baki za ta ƙwalla ihu ta ji an yi wuf, an toshe mata bakin, an haɗa ta da garu. Rintse idanunta ta yi da ƙarfi tana jin yadda zazzafan wucin mutumin ke sauka a kan fuskarta. Jin shiru ba a ce komai ba sai toshe bakinta da aka yi sa ta buɗe idan, ta sauke sa a cikin nasa, da suka canza kala sosai da wani irin yanayi da ta kasa fassarawa. Huzaif, ta furta a can ƙasan makoshi, a yayin da shi ma ya zame hannunsa yana dubanta a sanyaye. Ba zan iya jurewa ba. Me yasa kike kuka? Cikin satin nan kaf ina bibiye da ke kullum sai kin yi kuka. Ni ne ko? Kasa magana ta jin ya ma raina mata hankali. Da ke ta danne zuciyarta tana jin ba za ta iya zubar da hawaye a gabansa ba. Ki yi haƙuri, ban sani ba, ban san kina nan ba, ban san me ya faru ba. Allah shaida ne, na wahala gun neman kyamdiya. Ya farta yana ɗora hannunsa a kafaɗinta. Shije bakinta ta tana jin wani irin zafin rai na mamaye ta. Da ƙarfi ta sa hannuwanta ta ture nasa tana dubansa a zafafe. Sai dai fa ta kasa ɗauke idanunta a kansa. Haka ta gagara buɗe baki ta ce wani abu. Gani take tana furta ko menene zai gano lagonta. Da haka ta gefe ta fice daga lungun. Ya yi saurin saka hannayensa ya dafe bangon. Ta zama a tsakiyarsa har suna jin zazzafan hucin juna. ba za ki yarda ba ko ba za ki sake yarda da ni ba ko me zan miki ya yi shiru yana tura leɓensa na ƙasa a bakinsa a idanta sai ta gaya mata wani irin kyau mai sanyin kallo Zuciyata ta fara nutsuwa sai kawai ta da kanta gefe tana jin ta faru ta ƙare rantse miki hamdiya wallahi sun matallahi ban san kina nan ba sai a cikin satin nan a ta ranar da muka rabu ban sake samun lafiya ba sai a kayya zo mu je dai sai kawai ya ja hannunta suka fito daga lungun ta kuwa biyo shi kamar jela. Ganin suna dosar titi yasa ta fara ƙoƙarin bijirewa. Ko da a ce ni abin da kike zato ne, ba zan taɓa sai da ki ba. Ko da a ce babana ne shugaban masu tsafi na duka duniyan nan, ba zan taɓa bari wani abu ya taɓa ki ba, balle ni kaina. Ko da ko a ce a dalilin ki ni zan rasa tawa rayuwar. Ba zan iya ba hamdiya. Ba zan taɓa iya cutar da ke ba. Ki yadda da ni. A cikin sautinsa ta gama gasgata duk abin da ya faɗa, ya fito ne tun daga lungun zuciyarsa. Jikinta ya sanyi gaba ɗaya, A karo na farko da ta ji ta munafince shi da har ta iya zaton zai iya yaudarar ta. Sai da kanta kawai ta yi ƙasa ta ci gaba da mai da sahunta inda duk ya dauke nasa. Basu wani daɗe suna tafiya ba suka iso inda ya sauka. Gidansa ya ƙeru sosai, Hasiya da ta dago da mamaki tana kallonsa. Ya mata wani murmushi mai kama da yaƙe, ya buɗe gidan suka shiga. Tsayawa ta tana wa tsararren falon kallo. Shi kuma ya tafi ga firij ya dauko ruwa ya zauna yana sha. Bari ki gana fitana kira yaro, a gaban ki zan ake shi ya samo miki ruwan sha. na san ba lalle ne ki sha na gidan nan ba. Yi dai kamar bata ji shi ba, sai kuma ta miƙe ta isa ga firij ɗin ta buɗe, ta ɗauko ruwa mai sanyi ta fara sha. A hankali ta lumshe idanuwanta, jin yadda sanyin ruwan yake tafiya da duk wani damuwarta. A daidai nan ta ji tsayuwarsa kusa da ita, sai kuma ya sunkuya a gaban ta hannunsa ɗauke da alƙur'ani mai girma. Da mamaki take dubansa, ganin ya dafe ƙur'ani yana dubanta. Na rasa me zan yi kida da kallon ki gare ni irin na baya. Na rasa me zan ce ki gaskata dukkanin abin da zan furta. a cikin idanuwan ki nake hango rashin yadda ki gare ni don haka zan miki rantsuwa da abin da ba a wasa da shi a kowace irin sadara ya Allah ina roƙonka da girman ka mai tsarki idan har na san abin da ya faru da wannan baiwa taka wai me kake haka ne ka san me kake yi kuwa da farta da tsawa tana sa hannunta ta karbi alƙur'anin ta aje shi a gefe saboda ni sai ka rantse da ƙur'ani ka san girman hakan kuwa to waya kike so na yi kin san yadda nake ji a duk lokacin da na dubi cikin idanuwanki na ga tarin shakku da zargi ya furta a madarece yana yatsa na fuska kamar mace ji ta jikinta gaba ɗaya ya mutu da wannan salo nashi Bashiri ta lalabi kujera ta zauna tana doka masa harara ganin haka yasa shi ma miƙi ya zauna a kusa da ita ta matsa ya matso ta ƙara matsa ya ƙara matsowa har sai da suka kai ƙarshen kujerar da take haɗe da bango ta yi za ta miƙe sa hannuwansa duka biyu janyo ta ta faɗo gefensa wai me haka ne kar ka ƙara taɓa ni ni ba halalin ka ce. wai ma baka sa an ɗaura aure na ba ne ta furta a tsiwace bai ce komai ba sai tagumi da ya rafka da hannu bibbi yana dubanta share shi tai ganin haka yasa ya sauke tagumin ya numfasa ki yi haƙuri don Allah ki yafe min sauke ajiyar zuciya tai tana ƙare masa kallo sai yanzu ta kula da ramar da ya daɗa yi sosai jikinta ya daɗa yin sanyi tana jin kamar duk ita ce silar damuwarsa ka daina bani haƙuri don Allah na fahimta na san komai ko ma in ce na fi ka sanin ba za ka taɓa iya aikata haka a gare ni ba raina ne ya ɓaci da naga har na yi wata biyu baka neme ni ba haba huzaif ta ya zan nutsu ta ya ba zan yarda da sa hannunka ba ban san haka ta faru a gare ki ba sai a satin nan biyu da suka gabata da na dinga zarya a unguwarku ko zan ganki sai na haɗu da wannan ƙawar taki ta makaranta daga yanayi da naga tana kallo na a tsorace na san wani abu ya faru da kyar na samu ta saurare ni ta bani labarin abin da ya faru kin san a ranar da muka rabu ban ƙara yin lafiya ba sai bayan wata guda ni kaina babu abin da yake daɗa zafafa ta sai rashin ganin ki tsawon wannan lokacin baki ko biyo sawuna kin ga ko lafiya ba alhalin duk sati muke haɗuwa babban tashin hankali na kar ya zama na an miki aure ne ban zaci zan tashi daga jinyar da nake ba duk da ban san mafararta ba haka nan kawai na waye gari na ji bayana ya riƙe na ya saki na gagara ko juya balle na iya tashi kwana na biyu a kwance cikin kashi da fitsari kafin Allah ya jeho wani makoci na. shi ya tsaya a kaina kai da fata ganin na warke Duk da kyar aka iya samun maganin larura. A cewar masu maganin wai jifa na aka yi. Ya yi shiru gani har ta fara sharce kwalla. Suka yi zuru na tsawon lokaci kafin ita ma ta bashi labarin duk abin da ya faru har haushinsa da ta ji. Hamdi ya ki yafe mini. ni ne sila komai da na buɗe miki ta. Yanzu da wani abu ya same ki shin ta yaya zan iya yafe wa kaina? Ya fasa idanunsa sun kaɗa sun yi jajir. Wani murmushin ƙarfin hali ta masa tana girgiza kai. kar ka ƙara tuna haka balle ka kalle ni da shi idan har za mu yi zaman da za mu riƙa ɓoye junanmu damuwarmu babu gaskiya kenan na roƙe ka da ka ɗauki haka a matsayin ƙaddarar soyayyarmu mu kuma gode wa Allah da wani mummunan abu bai faru gare mu ba gobe sai ka ga ya saka mana da abu mafi alkhairin wannan kar kada ka ƙara taka inda manaja yake dole kuma ka dage da addu'an neman tsari ga ire su. sannan na ɗaya a gare ka dan Allah Huzaif ka dubi maraici na ka dubi yadda ka wuke ƙoƙarin raba da kai amma na ƙi hakan saboda ƙaunar da nake maka domin Allah ne. Ka dubi girman zatin Allah kar ka taɓa yaudara ta. Idan ma kana da niyyar yin hakan ka tafi tun yanzu, ka tafi wani wuri mai nisa da ba zan ƙara ganin ka ba. Idan ka yaudare ni a bayan yarda da na maka, ban sanya zan yi da rayuwata ba. Wani irin so nake maka da bana fatan na aure ka ba tare da na rage fiye da rabinsa ba. Ta yi shiru tana kafe shi da idanu. Ta ga sa'ad da wani abu mai nauyi ya girma a cikin idanuwansa. Sai dai fa kafin ta farga, ta ji ta a tsakiyar kirjinsa ya kankame ta. matsu-matsu ta fara za ta kwace. ya ƙara matse ta kamar zai karya ƙasusuwanta ki bar ni don Allah kin ji ya furta da wata irin murya da bata san shi da ita ba sai ta ji kamar ba huzaifan da ta sani ba kamar a mata musayarsa da wata halitta mai tarin daraja a gunta sassauta rikon da ya mata yana shafa bayanta a hankali ya buɗe tafin hannunsa wata 'yar ƙaramar ƙwaya mai ruwan ɗorawa ta bayyana Tsara mata ido yana ƙoƙarin mai da ƙwallon idanunsa da yarsa dalilin taruwarta a daidai lokacin da dukkanin burinsa ke gab da cika. a ransa yake jin da waccan dabara gara wannan ta fi kusa da tafarkin tsira ta fi kusa da kuma samun nutsuwar zuciyarsa zare jikinsa ya daga nata ya ɗago yana kallonta cikin idanuwanta har sai da ta ji kunya a sane ya buɗe baki ya hure mata ido a tare suka dubi juna da wani tattausan murmushi a karo na uku ya kara duban agogonsa yana jin tsaki cikin zuciyarsa tattara takardun gabansa ya gefe ya miƙe ya doshi bishiyar da ya san tana zama ita da abokan karatunta tun daga nesa ya san bata cikinsu don haka ya ja ya tsaya kansa na daɗa zafi. To wai ta zo makarantar ne ɓoye masa take kome. Ya ƙara ɗaga idansa saitin bishiyar yana hango ‘yar baƙaƙƙawar ta Halifa. Kamar ya tambaye ta ina take, amma tana girmansa da ajinsa ya fasa. Bai san tana da muhimmanci har haka a rayuwarsa ba sai yanzu. Bai ma san yaudarar kansa yake ba da bata gabansa. Sai a yanzu da ya shafe awanni huɗu cir cikin makarantar, bai ji ko da sautin dariyarta ba, balle ta kwankwasa masa ƙofa ta fara zuba masa wannan nacin nata. Nacin da yake tsaya mai a rai, ya hana shi sukuni cikin baccinsa. Hajiya da ya ce mata ta kyale shi, ko da na wata guda ne, haransa da gaske yake baya buƙatar ta. Sai dai fa a yanzu da ya fara fahimta ta ɗau ƙudurin cika muradinsa ya fara tsorata. Sai ya ji kai shi fa nufinsa ta kyale shi da zuwar masa ofis, ba wai ta hana idanuwansa ganin ta ba. Har yanzu yana mamakin yadda ta kyale shi, bai ma zaci za ta iya ba, ganin yadda take yawan nace masa. soyayyarsa ta zame mata jarabar da ba ta iya barinta sai an haɗa mata da ruwan rubutun ayar hayata hayata limatu adduna to ko rubutun ta fara sha ya girgiza kansa da sauri yana ba kansa dariya ganin zai koma irin ta. shi ba ba wai santa yake ba ko wani abu shi dai kawai baya so ya ga rana ta zo ta wuce ne ba tare da ya tozali da ita ba ashe haka mata ke da abin mamaki yar ficiciyar yarinyar da ya raina gashi nan ta bar shi a tsakiyar rana tana kokarin ganin bayansa gurin neman ta ya ja numfashi ya fesar yana kumbura bakinsa sai kuma ya zira hannunsa a aljihu ya fito da katin da ta bashi jiya ya tsira mu cikakken sunan da aka makala a adireshin ido yana rasa tuna inda ya san sunan juya ya kawai ya koma ofis ya mu kullum motarsa ya fice baya jin zai iya bada lecture a wannan lokacin da ya fahimci ke wata na gab da saka shi ihu a tsakiyar lecturori yan uwansa ita kadai ce tsaye a gaban tangame ma madubi tana ta zuba kurkwasa ta jawo wannan riga ta gwada ta yasar a gefe ta jawo wannan gyale ta yatsa na fuska ta ci kurkuɗe shi ta jefa shi akan gado haka ta yi har sai da ta kusa ƙara da kayan sif ɗin nata kaf kafin ta zaƙulo ta da kakkiyar rigar shadda irin mai mai ƙwannan. ta saka ta ta naɗa ɗaurin ya zauna mata cif a kai ta ƙara kallon kanta a madubi ta tabbatar babu gurin kushewa kana ta jaje kanta ta zira takalmanta ta fice tana zuba uban kamshi tasi ta tare zuwa Lami da crescent da ke nasara gra ba daɗewa saka isa har cikin unguwar ta sauka ɗan nesa kaɗan da gidan ta tsaya cike da taraddadi tana hangen gate ɗin gidan haka kawai take jin wata irin kunya-kunya ko kuwa sanyin jiki ne na mamayarta. Ta ƙara kallon jikinta tana jijjiga kai. Zan ba ta gane kwalliyar ta ta yi yawa ba sai yanzu. Ta zuba wata uwar shadda sai ka ce mai zuwa gidan uwar miji, irin zuwan farkon nan. Abun ma sai ya bata dariya. Ta murmusa tana ɗaga kafaɗarta guda, alamun ko oho. Ta ɗaga ƙafa a hankali ta taka har zuwa bakin gate ɗin gidan. Ta buɗe siraran ƙofofin hancinta tana shakar ƙamshinsa na kullum da ta saba ji a jikinsa. Ko gizo ƙamshin yake mata, ita dai tabbas ta ji kamshin ta daga hannu za ta buga kofar kenan sai kuma ta janye jin wani tunani ya tsungule ta anya idan ta shigar masa gida yanzu a matsayinta na 'ya mace cikakkiyar budurwa me zai ɗauke ta ta girgiza kanta da sauri tana jin zuciyarta da ke tsungulinta ta abinda za ta yi fa normal ne tana son sa babu kuma wata damuwa dan ta je masa har gida sun yi hira ta ƙara nusa da shi irin ƙaunarsa da take yi to idan kuma ya goranta miki kina bin sa gida fa wata zuciyarta tana sadda da ita ta yi baya a sanyaye daga jikin kofar idanunta har sun yi na rai ta daga kafa za ta bar gurin sai dai jin kofar na motsi ya saka ta dakatawa ba tare da ta jiyo ba tana jin sa'ad da aka mai da kofar aka rufe sai kuma ta ji shiru alamun an tsaya ana kallanta a sanne ta wego idanuwansa suka gamu cikin na juna sun fi karfin minti guda a wannan halin kafin ita ta yi azamar janye idanunta jikinta na rawa ta ko'ina. Dan da ta yi wayo, ko kuwa tun da aka haife ta, bata ta taɓa ganin babban mutum dattijo irin wannan da ke tsaye a gabanta mai kyawunsa ba. A sannu ta ƙara cire ido za ta dube shi, sai kuma ta yi saurin dafe ƙirjinta bakinta na ambatan Allah. Haka kawai ta ji wani tsoro ya shige ta, yayin da gabanta ya yanke ya faɗi. Da gudu-gudu ta fara yin baya domin barin ilahirin gurin. Sororo ya bi bayanta da kallo, sa'ilin da ya sanya hannunsa yana sharke sassan gumin da ya tsatsafo masa, duk da tsakiyar hunturu ake. Taɓeja. lallai wannan shi ne da muguwar rawa ga tashi. Hamdiya tana tsaka mai wuya. Shi taɓa ƙyallen ma bata tsira ba? To, ma ji ma gani. Shin Huzeb zai samu kawo ta kamar yadda aka umarce shi a can wajen iyayen gidansa? Ko ko zai kubutar da ita ne? A ɗaya ɓangaren kuma Haƙabiya yana neman tsallake iyaka, tunda har ta kai ta biyo malamin nata har gida. Duk da shi ma alamu sun nuna dai yana cike da ita. Masu saurare, Shin waye wannan dattijan da ta haɗu da shi a gidan? To mu haɗu da ku a kashi na gaba don gobe da labari. Eh, gobe da labari kuma so kusa kwashe